Um, assalamu alaikum al'ummar musulmi barka da wannan lokaci. Um, ina da ɗan takaitaccen bayani da zan yi ina so in ja hankalin mutane domin ku gane ita rayuwa fa da inda ka shiga mutuncinka shine ka riƙe gaskiya. Mutuncinka shine ka riƙe gaskiya kuma kar ka zalunci na ƙasa da kai. So abubuwa da suke faruwa maganar da Naziru sarkin waƙa ya fito ya yi magana ce ya faɗa ta gaskiya amma saboda wasu ba sa son ka fito ka faɗi gaskiya saboda mutuncin masana'antarsu suna ganin ya fi mutuncin ɗan adam kuma Allah ya ce ya karrama ɗan adam fiye da komai a duniya saboda haka ni ba na ganin ka ci zarafin wani ko kuma ka yi wannan eh, ka zalunci mutum mafita ba ce ba no tsakani da Allah abin da sarkin waka ya faɗa a masana'antar nan ta kani da olmos wajen na kai shekara sha biyar a cikin harkar nan ko goma misali ma a takaice duk wani abubuwan da yake faruwa na zalunci a ɗauke ku a tafi location a je a yi shooting a dawo kowa yana jin yunwa ba wanda aka ba ko sisi wani zubin ma ko kuɗin motar da zaka je gidan ku ma baka da shi duk mun yi wannan rayuwar ni edita ne na, na koyi editing a media suit a nan 'yan fim da yawa wasu suka sanni kuma a nan suke zuwa su kawo mana aiki in ba zan manta ba a cikin mutanen da nazira sarkin waka yake magana a kai ciki har da alinuhu in ba zan manta ba a shekarun baya da suka wuce wajen shekara kusan biyar ko shida ko bakwai zan iya cewa da suka wuce dan na dan manta shekarun akwai wani fim da ya taba kirana na zo kaduna na masa editin wani namiji kanin ajali wanda hadda fatila dan a ciki kusan sai da na shafe wajen sati guda a kaduna na editing na fim din na gama kuma muka zo kano na yi tirela na yi editing aka yi folishin fim na ba su kwafi ya fita kasuwa amma fa ba a biya ni kudin aiki na ba ba a biya ni kuɗin aiki na ba haka na yi ta haƙuri da abin ya ci ni ya ci ni na rasa yadda zan yi na zo na samu alinu a ni'ima hotel ba zan manta ba na ce masa hakki na fa na aiki da na yi ba a biya ni ba kuma a lokacin muna yin editin a ofis in mun ga kawo editin na fim 1 and 2 abin da ogan mu yake karɓa yana karɓar naira dubu ɗari ɗari da ashirin har da trailer amma aka bani hakki na ne ta bibiya na samu ali a ni'ima muka yi magana ya ce ba matsala zai yi magana da producer za a bani hakina muka zo da kyar da kyar da kyar da kyar muka zo har kaduna wata ran ba zan manta ba a nut na je na samu alinu na ce masa hakki fa na biyo fa a bani saboda na yi aikin nan na gama fim har ya fita kasuwa ba a bani na ba saboda haka ina nema ni ba zuwa nake bara wajen wani ya taimake ni ba ni ba maula nake zuwa wajen ku ba aiki na maka ka sallame na aiki na kuma kai ka kira ni wannan aikin alinu ya dauki da kyar dai sai da muka kwana ɗaya biyu sannan ya kira ni ya tura min 40,000 dubu arba'in so na haƙura na karɓa na rabu da wannan so akan wannan abin da na yi shi ya jawo min farko muka ɗan fara samun matsala da alinu wanda a lokacin ba zan manta ba akwai wani fim ɗin shi jinin jikina da za a yi fim ɗin umar m sharif ne za a yi shooting a kaduna umar m sharif ya ɗaga waya ya kira ni ya ce ali za ka yi mana editin, saboda mun ga ka iya kaza da sauransu na ce to ba damuwa na gode muka yi magana da shi ya ce amma shi yana da karamin karfi da allah zai bani part 1 zai ban dubu ashirin fim ɗin 1 4 ne zai ban dubu tamanin na ce na ba matsala zan yi a haka so bayan kwana ɗaya biyu shi da kansa alinu ya kira ni ya ce min wannan fim ɗin fa ba za a yi da ni ba saboda ya riga ya yi wa wani magana kuma ni na san duk dan na yi magana wancan hakkin nawa ne a baya shi ne ya ja min wannan problem ɗin amma kuma inda Allah yake sha'anin yake abinsa again kuma a lokacin na samu aiki disemtin muka haɗu kuma a location ɗaya a Kaduna muka haɗu da shi a Linu muka ya ganni ma ina yin wasu aikace aikace so ina so mutane su gane wani abu wannan abun ba wai in tona tona za a yi in tona tona za a yi za a tono abubuwa da yawa marasa daɗi amma ku zo kuna maganan ƙarya kuna maganan wai kaza kaza mutuncin masana'anta mutuncin ɗan adam bai fi mutuncin kaniwur ba Allah ma da kansa ya ce ya karrama ɗan adam wani ɗan iska kawai ya zo ya ce wai wai shi mutuncin masana haka akan kes ɗin ummira ba zan manta ba akwai shi ma wannan falalu ɗorayi kira na ya yake ce min in jare hannuna daga cikin maganan nan saboda ina zuban musu da mutuncin masana'antar fim na ce masa yanzu mutuncin mace mutuncin ta yafi mutuncin Kannywood ne so ina so mutane yan Kannywood su gane wani abu mu ba wai muna cin ba bane ko kuma ba masu amma ba yanda za a yi ku dinga daukan wai dan adam ba a bakin komai ba wani ba ku san baiwar da Allah ya mai ba wani ba ku san waye shi a gurin Allah ba ba yanda za a yi mutum ya maka hidima ko ya maka aiki ko ya yi ma wani abu wanda za ka dauki haccinsa ka bashi wanda Allah ya ce duk wanda ya maka abu in dai ya ma kafin guminsa ya bushe ka biya shi hakkinsa in ba ka da abin bashi sai ka gaya mai wane ka yi hakuri abin nan kaza kaza kaza kaza amma bai kamata ku dinga zuwa kuna cewa kaza kaza kaza kaza kaza shi ma duk a haka saboda wannan rigimar na umira um, falal ɗorayi